tun kimanin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya ɗari ƙarshe a suka gurfanar da gwamnatin kano da kwamishinan 'yan sanda na kano da kuma antony general kuma kwamishinan shari'a na kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan kanan saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa 'ya'yan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin zaria a watan maris na bara Ƙungiyar dai ta faɗa wa kotu cewa matakin jami'an tsaro a kan 'ya'yanta tauye 'yancinsu ne na gudanar da addinin da suke so da 'yancin kai komo da kuma 'yancin kafawa ko shiga ƙungiyar da suke muradi kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi tanadi. barista sale muhammad bakaro shine lauyan 'yan shi'ar a wannan shari'a mun kotu cewa wato ta yi furuci na doka ta tabbatar da cewa su waɗannan mutane wanda suka miƙa kansu suka nemi a musu rijista da gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya ta yadda ta hanyar corporate affairs commission ta ba su certificate sannan suka kawo kundin su aka duba aka ga babu abin da ya saba ma wato addinin musulunci din ko kuma ainihin hakkin wani to muna roƙon kotu su tabbatar da cewa duk abubuwan da 'yan sanda suka yi na kashe mutane ta kotu ta kallafa musu biyan naira miliyan 500 a matsayin diya na barnan da suka yi sai dai a zaman kotun na yau litinin lauyar gwamnati barista halima yahuza ahmad ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron wannan kara a dan haka kamata ya yi ta tsame hannunta. to a po din wato preliminary objection din abin muke cewa shine ita wannan kotu ba mata da hurumi za su saurari wannan kara saboda shi constitution na ƙasa ya ba kowace kotu tana da jurisdiction ɗinta wato iyakacin huruminta so ba ta da hurumi wannan bridge fundamental human rights bridge in idan ya kasance cewa a ƙarƙashin polin polling ce take da jurisdiction abinda muke cewa kenan yanzu haka dai alkalin kotun justice jk da card ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar talatin ga wannan wata na nuwamba zaman kotun na zuwa ne kwana guda bayan da kungiyar 'yan shi'ar ta zargi 'yan sanda da kashe 'ya'yanta guda biyu mace da namiji biyo bayan arangama tsakanin ɓangarorin biyu jiya a nan kano sai dai da na 'yan sanda ta kanan ta musanta wannan ikirari amma ta ce tun a shekaran jiya asabar ne a yayin wani zama da shugabannin ƙungiyar na 'yan shi'a kwamishinan 'yan sanda ya bukace su su dakatar da tattakin da 'ya'yansu suka shirya yi zuwa garin zaria daga nan kano a jiya lahadi saboda dalilai na tsaro mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria